يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها خص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 قام عباد الله ببناء هذا المسجد وقفا للمتوفى رحمه الله الذي توفاه الله قبل وفاته وصى ببعض أمواله بأن تبنى له المساجد أو تفعل له فعل الخيرات فقام إخوانه بعد وفاته بهذه المهمة بنوا كثيرا من المساجد في هذا البلد وهذا مسجد جامع بنوه بتلك الأموال ابتغاء مرضات الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وعلى رأس من قام بهذا المهندس انجينير أمين أحمد شاب قام بفعل الخيرات ساعد أخاه المتوفى رحمه الله وقام بهذه المهمة وكثرة الأموال التي تركها الميت لكن لم يشتغل هذا الشاب بأمور الدنيا بإتلافها إلا أنه استعان بالله وقام بهذه المهمة مع أن هناك بعض إخوانهم ممن ساعده على هذه المهمة حتى بنوا هذا المسجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله فلنتق الله سبحانه وتعالى ها هنا شيخنا القابل الذي ألقى الكلمات النفيسة حول تعمير المساجد حول تعمير المساجد في هذه اللحظات الماضية فلنكن ولنلقي أسماء صاغية لكي نفهم هذه الكلمات ونجعلها في ميزان أعمالنا ونستخدمها في ليلنا ونهارنا في تعليم المساجد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى أيها المسلمون هذا الرجل المتوفى الذي وقف ماله لله الوقت من أعظم العبادات التي قام بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بل أكثر الصحابة وقفوا أموالهم لله بعضهم وقفوها لأبنائهم وبناتهم وبعضهم وقفوها لإخوانهم انظروا إلى أبي الدحداح لما سمع كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أوقف مزرعتي التي ببيرحاء وقفا لله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم أشاره وأرشده إلى شيء أفضل من ذلك ذهب أبو الدحداء ووجد زوجته في تلك المزرعة التي وقها وقفها في سبيل الله مع بنائه قال لها يا أم الدعداء أعطينا هذه المزرعة لله سبحانه وتعالى اخرجي واتركي جميع الثمار التي كانت بأيديكم لماذا؟ لأننا وقفناها في سبيل الله انظروا عباد الله يا أيها المسلمون وليكن في قلوبنا أننا إن شاء الله إذا يسر الله لنا الأمور سنوقف الأموال لله سبحانه وتعالى فليكن في قلب في قلب كل واحد منا أنه يريد أن يبني المسجد قبل انتهاء حياته ينبغي أن نكون على ذلك وينبغي أن نجعل هذا في تفسيرنا وينبغي أن نفكر هذا ليل نهار في منامنا وبعد منامنا لماذا؟ لأن هذه الدنيا حانية فانية تنتهي يأتي ينتهي أمورها لم سبق لنا إلا ما قدمنا لأنفسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا عباد الله أيها المسلمون هنا هذا المسجد جمع المسلمون في المسجد لا لشيء إلا للصلاة لله وها نحن في شهر مبارك شهر رمضان وانظروا عباد الله إلى أحوالنا في بلدنا نيجيريا وفي بلادنا جميعا وخاصة في شمال نيجيريا رحم الأمن الفقر الجوع المشاكل من كل مكان ما الذي نحتاج إليه اليوم والله إننا في صف الأول في العالم ممن يحتاج إلى أن يلح بالدعاء أن نلح بالدعاء أيها المسلمون هذا الوضع لم يخرجنا منه إلا الله سبحانه وتعالى حجم الأمر الإنسان يسافر ويخاف الإنسان في بيته يخاف الإنسان في مكتبه يخاف الإنسان في مصنعته يخاف لماذا؟ الأمر نحتاج إلى أن نتوب إلى الله ويكثر التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يخرجنا من هذا الحال إلى حال أحسن منه إلى حال وإلى أمن نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن لأن هذا إن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتفع لهم وليمكننهم من بعد خوفهم امنا لكن بشرط يعبدونني ولا يشركون بي شيئا فلنعبد الله سبحانه وتعالى بدون اشراك ولنكن نوحد الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعباده نعبده حتى العباده ثم نصلح معاملاتنا مع غيرنا من المسلمين إخواننا المسلمون جيراننا إخواننا آباؤنا أمهاتنا رؤساؤنا وولاة أمورنا فلنكن نحسن المعاملة بيننا وبين هؤلاء القوم ثم حتى غيرنا من غير المسلمين فليكن كل منهم يشتهي الإسلام لماذا؟ لما رأى من معاملة المسلمين فلنكن على ذلك يا عباد الله فيا أيها المسلمون وخاصة اللجنة التي تدور هذا المسجد اتقوا الله في أموركم اتقوا الله في أموركم ويا أيها الأئمة الذين سيكونون على إمامة هذا المسجد اتقوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله سبحانه وتعالى فكروا في أموركم خذوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم على فهم سلف الصالح لا تفرق الجماعة لا تفرق الجماعة ولا تخرجوا عن ولاة أموركم لا تخرجوا عن ولاة أموركم يسروا ولا تعسروا يا أيها الأئمة يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا بشروا ولا تنفروا خذوا عباد الله إلى توحيد الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الأئمة يا إما يا أيها الأئمة أئمة هذا المسجد المبارك مسجد جديد اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في عباد الله اتقوا الله في هذا المسجد اتقوا الله في بلد غومبي اتقوا الله في ولاة أمور غومبي اتقوا الله في ولاة أمور نيجيريا اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم اتقوا الله في من وجدتم في هذا المكان الذين هم لم يكونوا على علم كثير لم يكونوا يستحقون الإمامة لكنهم رضوكم واختاروكم ووافقوكم على أن تكونوا أئمتهم في هذا المسجد فليكن هذا ابتغاء وجه الله اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في الله أيها المسلمون علينا أن نكثر الدعاء ونلح بالدعاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الملحين فألحوا ألحوا بالدعاء في ليلكم ونهاركم انظروا إلينا اليوم انظروا إلى حياتنا اليوم لم يخرجنا منها من هذا الضيق إلى السعة من هذا الفقر إلى الغنى ليس هناك أحد يستطيع أن يخرجنا من عدم الأمن إلى الأمن إلا الله سبحانه وتعالى لكن بما نستقبل الله سبحانه وتعالى نستقبل الله سبحانه وتعالى بكثرة التوبة والإنابة والرجوع إلى الله وأن نحسن أعمالنا ونصلحها ونوحده سبحانه وتعالى في العبادة إذا فعلنا هذا لعل الله أن يرحمنا ويغير لنا الأمور ويبدل لنا الأمور أن نتق الله سبحانه وتعالى عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم Whoa. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da gaske wanda tabbatar mana da ni'imominsa da muke tsammani da inda ba mu tsammani ya ba mu nitsuwa da kwanciyar hankali ya azurta mu da masallaci sabo kyakkyawa cikin sa, da sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sabar da samar da ginin wannan masallaci ta hanyar amfani da wasu daga cikin bayinsa ba don komai ba sai don mu samu ni'ima mu samu kusatuwa zuwa ga abin da zai sa mu kotawa Allah cikin yadda Allah ya ku bayin Allah lalle wannan masallaci masallaci ne wadda bawan Allah da Allah ya karɓi rayuwarsa yayi wasiya tun yana raye da sashin dukiyarsa ya ce a sai da wannan dukiya a gina masa masallaci ko da bayan rayuwarsa dan uwansa da iyalansa suka tsaya da wannan aiki suka tsaya da wannan muhimmin al'amari musamman injiniya aminu ƙarami ne ɗan uwa daga cikin ƴan uwan wanda ya rasu ya tsaya tsayin daga ya mai zagayawa kama dukkan ƴan uwa sun amince da shi sun kuma aminta da shi dama sunansa muhammadu amin Allah subhanahu wata'ala ya masa baiwa an gina masallaci a cikin jami'ar Gombe da dukiyar wannan bawan Allah an gina makaranta a can gefen doma da wannan dukiya ta bawan Allah Allah ya kaddara abun da tura aka zo aka gina wannan masallaci tare da taimakon duk wanda suke maka ba za a bushe ana jinjinawa wanda ya tsaya wajen wannan aiki shine cika soro Allah ji kan Allah ya saka masa da alkhairi yayi amfani da dama da kina ce yi wajen aiki yin aiki mai karfi da nagarta irin abun da ya kamata waɗannan bayan Allah wanda ya rasu muna fatan Allah ya sa abinda aka gina bayansa Allah ya sa ya zama ibada gare shi Allah kuma ya karbi wannan aiki wannan jarasi ne gare mu wanda yake nuna cewa wakafi yana da matukar muhimmanci muhimmancin wakafi ya sa kusan dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mafi yawan su sun yi wakafin dukiyoyinsu dukiyoyinsu sai mutum ya ce ya yi wakafin gonarsa ta guri kaza in ya rasu ba ta cikin gado ya ba da ita cikin lilla a aikin addini da ita wannan ya sanya sahabbai da yawa wasu sun yi wa 'ya'yansu da suka sha su rasuwa wakati, wasu sun yi wa 'yan uwansu wanda suka rasu wakati. wannan bai gushe ba har yanzu a irin ƙasashen larabawa musamman irin saudiya da aka cewa idan mutum yana da kuɗi kuma allah ya azurta shi da dukiya sai ga ya ware wani tashin dukiyarsa yana amfani da ita wajen a yi wakafi kowa ɗansa kowa iyayensa shi ma da yi wakafin wata dukiya cikin da su kata cikin gadonsa wannan ya sanya za ka ga manya-manyan benaye za ka ga beni hawa goma sha biyu hawa goma sha biyar wakafi ne lilla wanda ya kina wani cikin ma ya riga ya rasu ya bayan Allah musamman wanda Allah subhanahu ala ya yi wa dace suka samu damar cewa za su iya wakatin wani sashi daga cikin dukiyarsa su yi gaggawan yi domin abu wanda ke shawari da mala'ikan mutuwa in lokaci yayi shi ya riga ya san lokaci yayi ba abun da zai kawai illa ya daura mu na ku bayin Allah Abu Dahda radiyallahu anhu sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurtan su yin wakafi sai ya ji cewa ba abun da yake nema a duniya illa ji Allah da aljanna kace ya rasulullah gona ta ruha. ita ce gonar da ake ji da ita hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je gonar Bairuha don ya sha ruwan sanyi saboda wani idon ruwa mamako mai kyau wanda yake kukuga kamar yadda ake spring wata irin a ce ruwa kaza ruwa kaza na guri kaza na guri kaza wanda ake amfani da shi yawanci mawadatan an sashi a cikin kwalba suke sayan suna sha ma'ana ruwan sha mai tsafta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je can ya sha abu hada ya ce ya rasulallah wannan gona tawa da duk abin da yake cikinta na ba da ita fi sabilillah ya manzon Allah kawo hannunka in tabbatar maka cewa wannan ta zama fi sabilillah ba ta cikin gado na Annabi sallallahu alaihi wasallam ce gonar ka tabairuha tana da alkaki da yawa ba ta cikin 'yan uwanka yace ya rasulallah ga gona kaza to na ba da ita fi sabilillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yayi albarka cikin abin da ka bayar abu da ya tashi sai dai samu iyalinsa a ciki tare da 'ya'yansa ya ce ku fito hatta dibinan da ke hannun ku ajiye a cikin gonan domin ta ba da ita fi sabilillah yau ba ta mu bace saboda haka ya fi su ya kuma yin Allah mu yawaita irin wannan ayyuka idan Allah ya hori mana daga cikin abin da yake da muhimmanci shine wannan aikin wakafi sannan irin masallaci wannan da aka samu lallai raya masallaci shine abin da shehin mu malamin mu Sheikh Aminu Ibrahim Turawa ya gabatar da nasiha da kuma wasiyu akan kuma innan yan mintuna da suka ya ja hankalin mu ya kuma ba da shawarwari da nusarwa zuwa ga abun da zai zama muhimmi a cikin rayuwar musulmai inda za su aiwatar da waɗannan abubuwa wajen raya masallaci raya masallaci ba mai yin sa sai mumini in ji Allah subhanahu wataala inna ma ya'muru masajid Allah man amana billah babu wanda zai iya raya masallaci yana tunanin share shi yana tunanin tsaftace shi yana tunanin guri kaza ya lankwashe a mike shi yana tunanin abu kaza ya kamata kafet kaza ya fara motsi ya kamata a gyara shi ko a tsaftace shi ko a wanke shi ko a kawo sabo ba mai iya wannan sai mai imani da Allah ya ku bayin Allah hajibi ne mu zama masu imani da Allah musamman cikin raya masallaci lallai ne waɗanda suke kwamitin wannan masallaci aiki ya same ku in kuka lura da alin wasiyun da shi ta sheik ya gabatar a waɗannan mintuna ya yi wasiyu daidai lokacin da ya dace lallai ne ku sani cewa wanda Allah ya ba su dama suka gina wannan masallaci sun gina da dukiyarsu lokaci guda amma kuma raya wannan masallaci har dindindin ne ƴaƴa da jikoki su zo su gada su masu ɗora akan abin da aikatawa ya kuma yin Allah ku sani ba za su dora kan abin da muke yi ba sai in mun dora abu wanda yake mun kafa abu wanda yake mai nagartacce in ba mu kafa abu nagartacce hanyar tsabtace masallaci da yin abubuwan da yake na alkhairi ba ba za mu samu mutane su ma su zo su dora aikin alkhairi ba wajibi ne Kwamiti, a lura da waɗannan wasiyu cikin kalmomi masu tsada kuma a rubuta su a ajiye su domin gudanar da su al'amar samar da kwamitoci biyar wadda ya lissafa su ya ku bayin Allah sani cewa ya ku limamai waɗanda aka zaɓa bayan Allah da suke anguwan nan suka amince kwamitin masallacin nan ya yadda ya amince cewa ku ne yake ganin yana kyautata zato gare ku ku jagorance su a sallah mafi girman ibada ita ce sallah mutum ya amince da kai ya ce ka wuce gaba sai ka sunkuya ya sunkuya sai ka yi sujada ya yi sujada saboda yana kyautata zato gare ka wallahi in ku kai abin da ba da ba kun ci amana ya ku limamai da aka nada a wannan sabon masallaci kike alqur'ani rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar mazabata babu wanda zai bauce muku ja mutane zuwa ga haɗin kai kar ku farraka mutane kar ku rarraba mutane kowane mutum da ka sani da za a bashi dama ya hau mimbari yana da abin da zai faɗa don ya kurta wani rai amma da ke guri ne na addini guri ne na bautar Allah guri ne na bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga mutane daga gabar da yamma da kudu da arewa sun zo sun taru ba don komai ba su bautawa Allah ya ku limamai kar ku dauke mutane daga bautar Allah zuwa ga wani abu daban kar ku ɗauke mutane zuwa ga son zuciya kawai ku sani cewa Allah zai tambaye ku wannan aiki ba wasa bane wannan aiki ku sani duk wanda ya tsaya a kan mimbari yana wakiltar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma lallai in ya faɗi son ransa ya ci ya ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah zai taimake zai tambaye shi ya ku limamai ku sani cewa aikin da ke kanku in kuka rike kuka kiyaye amanarsa in kun rike alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk musulman duniya ne suka zo masallacin nan za su yi sallah cikin kwanciyar hankali domin ba ku kawo komai ba sai alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata da suka shuɗe amma da zaran kun ɗauko wani abu daban ko kuka ce za ku bijire wa gwamnatoci za ku rinka tada zaune tsaye za ku rinka abubuwa ko za ta rinka muzanta wasu mutane ko tana muzanta gwamnati ko tana muzanta shugabanni ku sani cewa wasu za su bar masallacin domin suna son zaman lafiya da nisuwa wasu za su zo masallacin amma zuwa ne na karya da yaudara za su yaudare ku su kaga ku sama daga can sama za su sake ku kuma ba za ku iya tashi ba ku sani cewa muna da bukatan girmama shugabanninmu iyayen ƙasa manya-manyan sarakuna dukkan su gaba ɗaya Kin ba mu girmama su ba ba mu samu kwanciyar hankali ba Kin ba mu girmama shugabanninmu na mulki ba ba mu samu kwanciyar hankali ba wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kitabul imarat a cikin sahih muslim ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana al'umma cewa su yi biyayya ga shugabanni sai dai kawai kar su saba wa Allah ai ko da shugabanni sun zalunce ku ku ku ba su haƙƙin su nemi haƙƙi a gurin Allah Allah subhanahu wataala surin bayin sa ne kuma kuma bayin sa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka za a wayi gari shugaban ka sai ya maka bulala ya kuma kwace kudin ka amma kuɗin gwamnati da zai kawo maka ka a na kama da kai noma ka samu ya kwace kuɗin ya maka bulala Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi hakuri ku ji su ku ji su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce ya rasulullah ba za mu yi fito na fito da su ba mu yaƙe su mu kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki hakuri kar ku kashe su kar ku yaƙe su in kun fito garin kan gwamnati ba a kashe wanda ba su ji ba ba su sha ba mahaddata alqur'ani masana ilimin tafsiri masana ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za ku ci riba ba wannan shine abin da ya faru matasa suka yi wa Imam Ahmad rahimahullah suka je gurin sai ce kar ku yi haka saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba ko bai ce mun ba suka kaman cewa imam ya dora su akan tsohon yayi suka ɗau sabon yayi suna fita sun ci ɗari uku da hamsin babu wanda ya dawo a cikin su sai kalilan kasa da mutum hamsin wasu aka sa su a kurkuku wasu aka kashe su aka zuba da jinin su kuma masu ƙwazo ne masu himma ne wajen fahimtar addini amma me tashe ya ɗage su ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah musamman limamai ku kira mutane zuwa ga girmama iyaye girmama iyayen ƙasa girmama shugabanni kin an yi wannan insha Allah an bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe ya kuma yin Allah ku sani cewa wannan ƙasa ta mu tana cikin wani hali wanda ba ta buƙatar babu wani ɗaya anan da yake buƙatar mu ce masa wani hali ƙasar ke ciki kowa a nan in ka ba shi dama zai iya faɗan labarin da ma ba yadda ake ciki a wannan ƙasa na lalacewar rashin tsaro da kuma fargaba da tashin hankali ya ku bayan Allah ku sani wannan ya faru ne sakamakon rashin adalci namu da sakamakon rashin aiki na kwarai da kuma ƙauracewa Allah subhanahu wataala da muka yi sani cewa ba ne fin da mu a wannan halin ana sace mutum sama da yadda ake sace kaza ana sace mutum sama da yadda ake sace kaya a kasuwa ana sace mutum kai mutum yana iya fita yana tafiya ba abin da yake tsoro illa kawai yana tunanin in ba ya ya isa garin da kaje ba amma komai yana iya faruwa kuma kowace hanya ta a arewacin Najeriya har ma kudancin Najeriya ya ku bayin Allah ku sani wannan damuwa ba komai ya sa aka tafa ruwa killa rashin adalci da rashin eh, jin Allah sosai yadda ya kamata da kuma mafi yawan sabo da suka mamaye duniya sabo na luwaɗi yana nan sabo na alfasha zinace zinace yana nan sabo na shaye shayen abubuwan da ke halatta ba suna nan sabo na rashin jiyayya ga iyaye yana nan sabo na sabawa iyaye yana nan sabo na mata ba sa biyayya ga mazajensu sai yan kalilan yana nan sabo na rashin bauta Allah a kai tashi da bauta yana nan sabo na kauracewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan sabo na rashin tausayin juna yana nan sabo na rashin girmama juna yana nan sabo na gulmace gulmace sun yi yawa sabo na kannamimanci sun yi yawa sabo na hasada ya yi yawa tsakanin musulmai babu wani sai wanda Allah ya kiyaye a ce yana hasada da ɗan uwansa ni'imar daga dan uwansa ya samu ku sani cewa ba za mu je ko ina ba sai kullum mu zauna cikin bala'i da damuwa inda za mu fito ba ya ku bayan Allah muna buƙatar tuba bayan mun tukun coci alaka tsakaninmu da ubangiji lallai ne mu yawaita addu'a in akwai waɗanda suka cancanci su yi addu'a a duniya a yau mu nan mu ne ya kamata mu tsaya a tsawon farko wajen yin addu'a domin ku sani abun da ya faru yake faruwa a ƙasar mu nan wallahi ba mai fidda mu sai Allah babu mai fidda mu sai Allah babu mai fidda mu sai Allah kowa ya san wannan sai da san Allah ya kuba yin Allah kin ba jin da mu sai Allah ya kamata mu lallabi Allah ta hanyar aiki na kwarai ta hanyar bauta gare shi ta hanyar tuba zuwa gare shi in mun ji wannan za mu samu rahamar Allah Allah yana kishi mu sama da yadda mu kishin kanmu Allah baya son ya ga an zuwa da cikin bawan sa da kwaya ɗaya ne a doron sa la zawalu dunya ahwanu inda Allah ci ilaqati ri'in mri'in Ki ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ta bushe a ce babu ita ya fi daɗi a gurin Allah kan a ce an zubar da kwaya ɗaya a duniya gaba ɗaya to amma yau musulmai nawa ne ake kashewa musulmai nawa ne suke shan fama musulmai nawa ne suke shan kaza saboda ne Allah ya kyale mu ne saboda mun zabi wata hanya daban ba hanyar Allah ya ku bayin Allah mu suka zuwa Allah ya samu gane Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a wannan masallaci wanda ya rasu ya bar wasiyar a gina irin wannan aiki Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya sa aikin ya zama karfafi injiniya Aminu yan uwansa yayunsa waɗanda suka tsaya akan wannan aiki musamman shi da jajirce da kuma wanda suka yi aikin kwangilan duk gaba ɗaya muna musu addu'an alkhairi ya ku bayin Allah kamar yadda sheka ya mana nasiha lalle ne lokaci yayi ya kamata mu daina barace barace a masallaci a tara jama'a ana barace baracin a kawo taimako a kawo kaza wani ma in ya ga taimako za a nema sai kasa zuwa mu saboda mai saboda an kame shi haka bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi hijira da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai kuɗi bane amma da aka zo za a sayi filin da za a gina masallaci yace ni dukiya a aljihuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya biya filin marayu ne aka gina masallaci kafin a gina gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi gina gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi koyi da irin wannan yanayi ya ku bayin Allah kun san da a ce da daraja da iko ba Allah ya ga dama daga sama za a sako masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya barki da koya mana darasi ya ku jama'a mu koyi darasi kowa a cikin mu ya sanya hannu a aljihunsa ya sanya kamar yadda sheka ya bamu nasiha cewa a bude akawun na masallaci mutanen anguwan nan ba wani za ku jira ya zo ya muku sallah ba domin aljannan kuma kuna so ku shiga mu muna so mu shiga saboda haka ku yi aiki domin Allah da dukiyoyinku sai Allah ya kike Allah subhanahu ta'ala ya samu gane Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya kawo mana sauki wannan jaha ta mu ta Gombe Allah subhanahu ta'ala ya kara mana nisuwa da zaman lafiya Allah subhanahu ta'ala ya kara mana albarka da albarkar noma albarkar kasuwanci albarkar sana'o'i Allah ya yi albarka a cikin mu Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa kakanninmu Allah ya gafarta wa malamanmu da suke aikin alkhairi ne da rana Allah ya kara musu tawfiki Allah ya kara musu daraja Allah subhanahu wataala ya kamar yadda ya hada mu a wannan guri muna farin cikin samun kaki daga cikin kakunan Allah ya Allah ka ji tausayin mu Allah ka hada mu a aljanna Allah muna roƙon ka ji tausayin mu Allah ka yaye mana damoyin da suke damu mu a wannan kafa mu rashin tsaro da kuncin rayuwa da yawan jama'a su ciki Allah ka kawo mana ƙarshen sa إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يجعلنا من عشقائه في هذا الشهر المبارك إن الله على كل شيء قدير من إجابة جدير يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمائنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة الآخرة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم إنا نسألك أن تأخذ بيد أيدي ولاة أمورنا بما تحب وترضى ما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم هد شباب الإسلام والمسلمين ووفقهم العمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله يأمر إن الله يأمركم إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ارفع أن الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أدم الأمن والسلامة في بلدنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يصل لكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الوضوء في كمال الصلاة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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله وفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعك الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى هل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 La ilahe illallah. Ya Allah.

muna godiya da dukkan baki da suka samu su halarci wannan buɗe wannan masallaci muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malamai suka yi addu'a Allah ubangiji da sanya ma wannan bawa a mizaninsa Allah kuma ya sa ya kasance kasi ne a gare mu mu da muke raye da kuma Allah subhanahu wa ta'ala azurta da abin da za su irin wannan ayyuka Allah ubangiji maimaita mana irin waɗannan ayyuka a cikin al'umma Allah ya saka da alkhairi muna godiya a yake wannan lokacin zan kira shi wakilin mamacin nan alhaji Lami ahmad ko yana da wani abin cewa ya zo ya rufa lokacin bakinsa injiniya aminu bismillah رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kuma iyayen ƙasa manyan malaminmu sheik keno muhammad aminu ibrahim dara da kuma su sheik prof tahir ibn da sauran manyan malaminmu da suke da a ɗan'uwa da baki ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh